Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, Suna na injiniya Kabiru Ilyas Dan mulki Eh to alhamdulillah masha Allah ina wa kowa fatan barka da sallah. Allah ya sa in sha ruwa lafiya kuma Allah maimaita mana. Allah kuma ya karbi ibadun mu. Allah kuma ya amsa addu'o'in mu. Ya ba mu zaman lafiya a Najeriya baki daya. Eh to iyaye kullun kullum cikin tarbiyya ake kuma abu ne tunda abu ne na bikin sallah yara da yawa za su fita yawo yawon sallah za su ba abokai da sauransu muna kira da iyaye da su ƙara sa ido a kan 'ya'yansu kuma ya san kowane iyaye su san cewa su waye abokan 'ya'yansu kuma ina za su je tunda yanzu zamani ya canja da al'amura yanzu harkan rashin gaskiya da rashin kwanciyar hankali a unguwanni da sauransu so ya kamata a can ina 'ya'yansu suka fita ina kuma za su je kuma da suwa suke ina kira ga iyaye da cewa a ƙara sa ido tunda tarbiyyar nan shine shine kan gaba duk wanda Allah ya bashi yara ya bashi kiwo ne kuma in mutum ya dage ya sa ido akan 'ya'yan shi wannan kaɗai zai kai shi ga aljanna insha Allah eh to this eh, sallah muna ɗinkawa marayu da yawa a nan unguwan ba duka kayan sallah so sa gaskiya shine eh, wannan sallan ma nambobin yawan yaran ya karu kuma da yawansu eh, an hannunka da yawa saboda daga baya mun ga nambobin da mutanen da suka aka yi wa rajista na marayu sun karu kullum marayun karuwa suke saboda haka insha Allah kowa zai yi sallah da kaya ko kuma yana muna fatan cewa duk wanda aka ɗau sunan shi to za a bashi kaya ko mace ko namiji insha Allah su ma za su sa kayan sallah kamar yadda masu iyaye ma za su sa sako na a koyaushe ne a samari a dage da neman ilimi da ilimi shi shine ginshikin zaman duniya kuma ga duk wanda ya samu ya yi karatu ya ilimi ko na addini kuma hada da na boko za ga rayuwar shi ta inganta kuma zai ma zai taso zai taimakawa na ƙasa da shi saboda haka yana kira da samari Allah a dage wurin neman ilimi kuma a zauna lafiya da juna da zaman lafiya shine komai yawa ina ba kowa fatan a sallah lafiya